Zauren sauraron ba'asin ya cika makil da 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe. Cikinsu akwai wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin ƙasar Barista Bashir Maidugu. Akwai dai kurakurai irin misali kamar na election bayan an gama zaɓe a samu a yi runoff election. You know, doka ta bada kwana bakwai wanda yake mun gane cewa kaɗan ne. Akwai dai da yawa haka wanda muka bayar wanda muna so a yi gyara a kansa. ai ana zargin ku da yin amfani da karfin iko da kuke da shi wajen yin abubuwa yadda kuka so ba tare da bin doka ba. A ajiya idan kin duba shekaru hudu nan da ya wuce zaɓin da aka yi a cikin shekaru hudu nan da ya wuce kowanne kowa mutanen najeriya da wayanda ba na najeriya ba wanda suka zo suka gada eh, zabubukan nan ana yabawa hukumar zabe ana yaba wa gwamnati cewa zabe ne na kwarai da aka yi na anan birane na ekiti ne na oshun ne kuma insha Allah na adamawa ma saboda haka pdp ba wai wani karfi take amfani da shi ba duk wannan yan hamayya suke faɗa kuma su suna za su asibara duk abin da suke su dama suka ga dama so saboda haka eh, ba gaskiya ba ne shi kuwa dr yunus tanko na jam'iyyar gwagwarmaya ta ncp ya ce gyaran dokar zaben ya zama wajibi idan har ana so a karfafa demokradiyyar kasar. da a yanzu take cikin shekarunta na goma sha biyar. Mun ga mun fito da ƙorafe-ƙorafe da muke da shi. Na farko maganin canja sheƙa. Mutum ya saya zaɓe a wani jam'iyya bacin ya ci zaɓe sannan ya koma wata jam'iyyar gaba ɗaya ba mu yadda da wannan ba. To wannan kuma zai kawo da ɗaukakkiyar demokradiyya ba a Najeriya. Na biyu mun yi ƙorafe akan maganan kuɗaɗe da ake hana jam'iyyoyi jiya mun yi taro maganar agent sai ka tabbatar cewa an samu agent amma jam'iyyar ba ta da kunda ta biya agent din nan menene 'yan majalisar dattawa ba sa so ne a dokar zaben da ya sa suka nemi a gyara ga sanata kabiru ibrahim gaya to gaskiya akwai abubuwan da muka duba ya kamata a gyara shi kansa tsare-tsaren zaben sun ci za su zaɓe na guda biyu da farko sanatoci da house of rep da shugaban ƙasa guda uku kenan lokaci ɗaya kuma za a yi gwamna da 'yan majalisa daga baya to mu muna da tunani muna da damuwa da yin karya ka zaɓi shugaban ƙasa muka zaɓi gononi ba to za a samu matsala wajen zaɓen gononin ko da ma wata jam'iyya ce da ba wai jam'iyya ke gwamnati ko da jam'iyyar mu ce ta ci misali ba za mu so a ce gononi kuma an basu daga baya ba shi ma ɗan majalisar wakilai aliyu gebi ya kalli batun gyaran dokar zaben ta wani fanni ne daban ni wannan hajiya ni inda fa za a funawa duk fa ba shi bane fa ya kamata ma mu fuskanta duk wannan a ajiye shi a gefe a ceto al'umma idan babu al'umman ina zaben yau a arewa yankinmu waye zai fita yi kamfen in ba kamfen mutane ba su fito zaɓe ba wani zaɓe za a yi so maganan gyaran hajiya duk wani magana ne san rai idan eh, mu abin da muke so mu yi kwaskwari ma saboda mu ko kuma eh, hukumar zantarwa abin take so a yi kwaskwari ma saboda ita magana ne na kowa na neman shiga hurumin Allah a gyara yanda zai samu saukin dawowa da sassauci da sauransu da sauransu da sauransu abin da ba zai ma al'umma kyau ba wallahi ba za mu bari ba a jawabinsa na buɗe dandalin kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal ya jaddada muhimmancin gyara dokar da kuma yadda bin dokar sau da kafa zai kawo zaman lafiya da ƙarfafa demokradiyya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.